don makamanci ba a darasin ma yau alkushu wato alkushu hudu salati shi ne darasin ma yau sha Allah Allah muna roƙonka bai a samayikar wasu na Allah ka ƙara mana kushu'i cikin sallah wata hasinaha da kuma kyautace sallah wato kushu'i cikin sallah da kuma kyautace sallah wato yadda mutum zai yi ya karkace sallah ce da kyau ya sa tsoron Allah cikinta a cikin dare da yini Allah ka kara mana tsoronka don rahamaka da daraja sunayenka da sabofinka maɗaukaka ka yi mana maganin makiya ka yi mana maganin mahasada na boye da na bayyana duka Allah ka kare mu daga sharorinsu عن أبي هريرة radiyallahu anhu, عنه أن رسول الله صلى abu huraira radiyallahu anhu ya ce lalle maza allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hal tarauna qiblatiha huna shin kuna ganin nan wurin na alqiblata wato gabas kenan kuna ganin alqiblata nan wurin eh mun gani ka huskanci gabas alqiblaka da kyau yace to wallahi ma ya kafa alayya ruku'ukum kuna gani na na dibi alƙibla ta da to wallahi ruku'un ku bai koyuwa gare idan kun yi ruku'i wato ina ganin ku wala khushu'ukum tsoron ku ga Allah kuma bai koyuwa gare ni khushu'in ku ina ganewa in kuna da khushu'i wa inni la arakum min wara'i bahadi ni lalle ina ganin ku ta bayan bayana wa inni la arakum min wara'i bahadi ni ina ganin ku ta bayan bayana wato saboda mahimmancin hushu'i a cikin sallah shi ya sa mai gida sallallahu alaihi wasallam yana kula da shi har abin nan har in yana sallah ko da yana dibin gabas yana ganin mutane masu hushu'i yana ganin waɗanda ba su hushu'i cikin sallah ce saboda mahimmanci saboda ka a shi tsoron allah cikin sallah ya ku jama'a a kyautace tsoron allah cikin sallah ya ku jama'a a kyautace halaye kuma a kyautace ɗabi'u a kyautace aƙida ya ku jama'a allah ka ƙara mana gudun mawafta da kuma taimakonka عن أنس bin مالك radiyallahu الله عنه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود Allah ya ce ku cika ruku'i da kyau ku cika sujuda da kyau in kuka duka ku tabbatar da kun duka gaba dai kuma kun samu natsuwa cikin ruku'i sannan a taso haka na in kun zo wajen sujuda ku tabbatar da kun duka gaba dai kuma in za a tasowa a tabbatar da an samu wato natsuwa sannan a taso ba wallahi in ni inni la'araku min da zahari kuma wallahi ni ina nan ina ganin ku ta bayan bayana wallahi ni ina ganin ku min wara'i zahari ga bayan bayana iza raka'atu in kun yi ruku'i wa iza sajdatun kuma in kun sujuda wannan ya nuna ruku'i da sujuda su amahi muhimmanci a cikin sallah saboda haka annabi yake kula da mutane a wayannan wurare domin duk mutumin da bai samu ruku'i ba wannan raka'a bai same ta ba duk mutumin da bai samu ruku'i ba ita wannan raka'a bai same ta ba saboda haka shi ya sa maza Allah yake kula da wa'annan kware-kware da gaske wale muslim ruwayan muslim salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawan maza Allah ya yi sallah wata rana suman saraba sannan sai ya sallama ya yi salla wata rana suman saraba sannan sai ya sallama sallallahu alaihi wasallam bayan ya sallama da sai ya ce ya fulan alata wasu salata ka yawa da kai ba ka kyau da ci sallarka alata wasu salata ka, me yasa ba za ka kyau da ci sallarka ba kun ga ya sallama sallah yana faɗa ga waɗanda ya gani ne ba su cika ruku'insu da su da su da kyawo ba don wani ko kayi wa'azi sai in ka kira suna ne shi ka gane eh, da shi kake saboda haka shi sa manzan Allah bayan ya yi wa'azi na jama'a gaba dai ya ga wasu sun kasa gane da su ake saboda haka da ya sallama sai ya fara kiransu guda guda ya fulan ya wani yana kiran sunayensu guda guda alati salata ka, shin kai ba ka kyau da shi sallaka ya fulan alati salata ka. ala yanzurin musalli mai sallah yanzu bai kamata shi kallo ya gani ba Iza salla idan yayi sallah ya kalli ya kalli kai ne kai ba ya salli ya ga yadda yake sallah bayan na ma tsalli da nafsi dama fa yana sallah na don kai ne ba ba wani kakawa sallah ba kanka kakawa in ka yi ta kware don kanka in ba ka yi ta kware ba don kanka kanka na kakawa na ma tsalli da nafsi fa yi yusalli da nafsi dama mutum yana yi sallah ne da nafsi don kansa saboda haka tun da kai ne ya kawa sallah to ya ci sallah mana shi mutum ya ci sallah tun da kai ne ya kawa sallah kowa ya kabar ta sallah ya tsaya a hankali kwanci ya ci sallah nan ya ga yayi ta kyawu yadda ya kamata inni wallahi la ausiru min wara'i ni wallahi ina gani ta bayana kama ausiru min baini yadayya kama wanda nake gani ta gabana yadda nake gani ku gabana yadda nake ganin abin da a gabana haka nake gani abin da a bayana wannan shi aka ce ma mu'jiza babu wanda a haka nan in ba shi ba sallallahu alaihi wasallam shi dai a haka nan yana sallah yana ganin gaba ne kamar wanda yake ganin baya ne ko ta a yake yadda yadda ka ga yana kallon gaba yana na yana kallon baya haka duk abin da an gaba ne da wanda an baya ne yana gani muwajiza shi annaba dai annabi daya haka babu wanda ka yi yana ganin gaba ne kama wada yana ganin baya ne kama wada ka ganin gaba ne babu wanda a haka sai mai gidanmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan shi aka ce ma mu'jiza a wannan hadisi shi na hadisai da muka ambata wato na hadisai da muka jejjero sunan kun ga sabihu musulun ya ruwaito su a nabi masaudin al'ansari radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala la tajliu salatu rajul sallan mutum bata yi ba hatta yi qima zahara wuzur ruku'i wa sujud sai ya daidaita bayanai a cikin ruku'i da sujuda don mutumin da ya yi sallah a cikin ruku'i bai samu natsuwa ba har bayanai ya daidaita a cikin sujuda bai samu natsuwa ba har bayanai ya daidaita to sallah ce ba ta yi ba sallah ce akwai bukata a sake ta wato sallah ce ba ta yi ba akwai bukata a sake wannan sallah saboda haka a kyautace sallah da kyawo ku bar dukawa da kun duka ku taso kama sallar ƙauye ku bar dukawa da kun duka ku taso kama sallar ƙauye ba a yin haka don zan na ce sallar ƙauye domin abin nan manomi sai ka ga da dukawa da tasowar duk gudana ko da kaka lura ya tashi tsaye dai ko in ya duka ya azubo shi ne to bai tasowa zaune sai ya gama su bi dami sai dai yana ɗantar da kai tsaye mai zuwa wannan ba sallar kwarai ta duk wanda ka irin wannan sallah ba sallar kwarai ta ya kai akwai bukata ya kula da wannan sallah ya gyara ta ba sallar kwarai ta Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya taimake mu mu kyautace ibada maka mawa da ya samu kuma Allah ya daidaita mu ya daidaita biya ya kare mu ya kare su kananan su da manyan su daga sharorin masu shiri na koye da na bayani wa an mudarrifin an ribon ana bihi matsarifu ya rawaito ana bihi daga ne kala rayuwa rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya salli ya ce saboda natsuwa da tsoron allah da kushuri cikin sallar maza allah ya ga maza allah yana sallah wa bi sadari ya azizun da kirji ne a wani sauci yana kuka yana sallah yana kuka ka azizun mirjin ko ka azizun raha kama abin nan kukan tukunya kwasan tukunya an tattafasa akwai wani sauci da ta kai za ka ji ba murya ce kwarai ba amma dai za ka ji dan ziza to haka annabi in yana sallah su mutanen kirki in suna sallah wato ba su barkewa da kuka haka sai dai rabbe ya karfin amma dai suna yi ne sai ka ji su dai kaka ji tana canzawa tana wata yan ziza haka can sai ka ji sun sun yi gyaran murya don kada kukan ya rinjaye su domin ba mutane aka so su gane ba don ba su akawa ba allah su wa ta'ala aka so ya sani kuma ya sani da haka ƙirjin annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin kuka ka azizin raha kama kukan tukunya awal mirjali ko kuma kukan injimin nika minar buka saboda kuka kuka na ya kai amma kun bai son a san kuka na ya kai domin wanda ya kawo kuka ya sani allah ya ce muke mu ya ce arraha marufa ya an ce arraha wato ka ajiza raha ya ce marufa sun abu na sananne ya ce abin na ah, ah, abin na ka eh ka abin da ka abin nan kadari na ya samu karan komi hmm? yasa walmirjalu ka membari wato alƙidar in an ce abin na abin na arraha ya ce ma'arufa almejiyar kuma alkidir wato eh, tukunya kamar kukan tukunya wasan tukunya an cata hasa tana wani kuka haka to haka kirjin annabi ka yi in yana tsalla wani bi walmuradu abinda aka so a sanar da mu abinda aka yi annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza dakala bis salati akazahu al khawf annabi ya kasance in ya shiga cikin sallah sai wani tsoro ya kama shi haka akazahu al khawf sai tsoro ya kama shi hatta yi su ma'alahu sautu ha a dole jin wani sauti gare ka sautin raha awar ƙidir kamar sautin injimin nika ko kuma tukunya allabi ya gani tukunya wadda ka tabasa haka alladhi yaghli ala an wadda ka tawassa bisa wuta khashiyatan min Allah ta'ala dan tsoron Allah wato tsoron Allah na kasa yana kukan mashi manzo Allah kamar da kasan kukan tukunya haka kaka jin wani sauci na hitowa ga kirji ne sallallahu alaihi wasallam wafihi cikin wannan hadisi ya nuna annal buka ala bidil salati mutlaqan kuka zai ba ta sallah kai tsaye wato don mutum ya yi kuka cikin sallah kuka bai bata sallar mutum wayo a yi duhu hadisu ibn habban hadisu ibn habban yana karfafa wannan maka na biya farisun ma badari ranar badar cikinmu babu wani mahayin yaƙi a mahayin doki mai yaƙi mahayin doki illa al-miqdad ibn aswad sai miqdad ibn aswad wa na. na ga kamo kuwa ma na ka'imu babu wanda a tsaye yana sallah kowa ya ga jiran babu mai sallah kowa ya ga wurin da ya kwanta da an ka tsaya illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah kawai ta haka shagaratin karkashin wani yake ya salli wa yana sallah yana kuka hatta azba har yawa ya gari da sai wato ke aka je aka dawo aka tsaya a kwanta wani wuri a ɗan huta don an gaji ana tsayawa kowa sai ya kama wurin da ya kama da da sai an kwanta don a huta zuwa sayi babu wanda ya samu tsayawa sallar dare kowa ya gaji sai manzara allah sallallahu alaihi wasallam shi ɗaya ya koma gefen wani ice yana sallah yana kuka har yawaye gari da sahi yana sallah yana ta kuka har sahi ya ta waye saboda ɗaya tsoron allah gare shi sallallahu alaihi wasallam kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mai mata kaddama min zambi wa mata akar zunubi ne wanda ya gabata da wanda ya shi ta duka Allah ya gafarta mu amma duk da haka na Allah subhanahu ta'ala ya sa mai tsoron Allah yana tsoron Allah kullum ah, abin nan ah, yana ganin kamar bai daidai ba kullum yana ganin kamar bai yi daidai ba yana gudun a kama shi da abin da bai yi daidai ba shi na asanadiyar kukan to allah muna roƙonka bai a sanayika ba suna allah ka shirya mu ga abin da ka shirya annabin mu gare shi allah ka shirya mu ga abin da ka shirya annabin mu gare shi allah ka gafarta mana allah ka yahe mana allah ka tosaya mana allah ka shirya mu allah ka warkar da mu daga ciruta wace iri Allah ka hake mu ka hake mana gidajenmu ka hake mu hake mana daya da iyali da zuriya wadda ka ba mu da wadda za ka ba mu ya rabbar alamin ya arhamar Ana عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم rajula, إن الرجل لا min أي من صلاته إن lalle mutum layan sarifu kan sallama min salati a yi sallah tare da jama'a cikin jama'a a sallama mutum ya sallama amma wa mako ci ba lau illa wa shura gashi tare da shi an yi sallah liman na gaba yana bi amma ko da an ka gama sallah babu abin da ya samu sai kashi guda daga cikin goma na ladar sallama saboda rashin tsoron allah ne a cikinta ga wasu sun samu lada 27 amma shi kashi guda cikin goma na lada guda ya samu ko lada guda bai samu ba kuma tare da shi aka dukawa tare da shi aka tasowa saboda babu tsoron allah ciki na yana kallawa ya yana aji gaba garai yana yi yana kallon ta in an ka ya dauka ya matsa ya diba ya ga wancan sannan ya koma ya ci gaba da sallah ko da aka gama sallar ba ce sai ya sake wala da an bai da eh? lada abbaida ba a ce bai da sallah ba lada abbaida ya ce wani kuma tusoha wani ko kashi guda cikin tara ya samu shi ba ma kashi guda cikin goma ya samu kashi guda cikin tara ya samu bai kai kashi guda cikin goma ba sumuna ha wani kashi guda cikin takwas ya samu subu'a ha wani kashi guda cikin bakwai ya samu sudusu ha wani kashi guda cikin sudusi shidda ya samu kumusa wani kashi guda cikin bai ya samu rubu'a wani kashi guda cikin hudu ya samu sulusa wani kashi guda cikin uku nisba wani ko ya samu rabin lada haka dai wani ko ya samu 27 daidai to haka dai wato abin na al'amura suke duk daga tsoron allah ne farraji da ya salli talata wa ci ba lahomin tsawabi ha illa bai kadari ma hadara hulmina kusurwa da akalata mutum yakan yi sallah ko da aka ma bai samu komai sai gurgudun tsoron allah da ya samu da kalasin da ya samu cikin jiki na za a rubuta mai lada ta sakalasin da ya yi to za a rubuta mai lada wannan kalasin wanda ya yi a mun bar hadisi daya hadisin ukubata bin amirin aljihanni رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يتوضأ باب ونبدا وانده الوضع wa yi wasu ne a ya kyauta ce alwala wa salli raka a ce ne ya sallaci raka a biyu ya kobe da kalibi ya huskanci allah da zuciya ta wa waje yi da huska ta alaihi ma ga raka a nan wato lokacin da zai yi duk abin da ya san yana shagarta sai da ya ya kashe waya ta ya sa ta aljihun dama bai sa ta aljihun gaba bai aje ta gaba gare ba shiga aljihun ya kuma aljihun dama ko na wani. inda bai zaton ya duka ta wado ta dauki hankali ne ya rike ta da kyau sannan bai tsaya inda mutane ka gita mai gaba gare suna dauka hankali ne ba sannan bai yi wani wasawasi ba bai yi waiwaye-waiwai ba ya ce allahu akabar har an ka gama sallan nan illa waje ban da face aljanna ta waje duk wanda ya yi sallah ya samu tsoron Allah cikinta ya huskanci Allah kadai to illa wajabar da aljanna sai aljanna ta waje da shi amma kai kana sallah wayar ta gaba gare ka ka ke kashe a wai talin ya kafa gugu yana kallon suna na shiga kowane a wai Allah zai wa wani talin ya zata kafa gugu yana kallon hankali na yi an raba biyu rabi ga waya rabi ga Allah daɗa da ya ga mai gida ne ya bugu wanda kusan shi hita bada tun ɗazu bai samu ji ne ba daɗa shi nan bai koma sanin inda yake sai an sallama bai koma sanin inda yake ana sallama assalamu alaikum ko sallama bai yi da gama ba ya miƙe sai ga ya ya haida waje inda ka kashe abin da akwai mai ɗaukar hankalin ka to shi yasa kuka ganin sallar ta yi aka yi amma ba ta da fa'ida da yawa don babu tsoron Allah da yawa cikinta shi yin ta aka yi amma ba ta da fa'ida da yawa don babu wata fa'ida da yawa cikin yinta illa dai ana yin ta don an yi gadonta kan mutum shiki a cewa na bai sallah ya tebe dan mata a cewa a bashi wani wani ai haifi na bai sallah don haka shi ya yasa ya kai haka na haka rawahu ma abu da abu da ya rawaito yana hadisai guda biyu wa ne da fadal ibn abbas radiyallahu anhu ma fadal ibn abbas ya rawaito an nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi ya ce as-salatu masana masana sallah raka'a biyu raka'a biyu shahadu sai ka yi tahiya fi kulle raka a ce kowace raka a yi in ka yi sai ka yi tahiya wata kasha'u ka yi kusur’i cikin sallarta wata darra'u ka yi kaskantar da kai cikin sallarta wata maskan ka kaskantar da kanka cikinta wa tukuna'u ayyade ka ka natsar da hannuwanka ya kuli yana cewa ma'anar tukwane ya daika ka natsar da hannuwanka ma'anarsa ya kuli tarfa ohuma ka daga hannuwanka in kan gama sallah ila rabbi ka zuwa ga ubangiji wato in ka kara sallah ka yi wadi ka yi kaskantar da kai ga allah subhanahu wa ta'ala ka yi addu'a ah, mustaqabila bi wajen haka, ka huskanci ta da cikin tahunan hannuwanka in kana addu'a ka game su tahunan hannuwanka haka su bibi fuskarka wato su bibi kuma tunka lokacin da kake yin wannan addu'a a kuma abin da wata kula sai ka ce ya rabbi ya rabbi ka ba ni kaza ka ba ni kaza wannan abin da. ya ce zahiri na musamman cikin kwanuti zahirin fil kwanuti kun ga kanuti alkwanuti haka ake yi ko cikin sallah ya rabu wa mallam ya fa'al fahiya fidajin to wanda ka sallah ba ya kaskantar da kai ba ya tawadi sallah ce banza ce ai na kisato fidajin na kasassa haka wadda ladarta ba ta cika sosai ba ita aka ce ba fidajin yace khidajun ayna qisatun wa qalilatut thawab na kasasar sallah ce ba ta da lada mai yawa don wanda ka yin sallah ba ya kashu'i cikin sallah ce ko sallah ce na kasassa ce ba a ce babu ta ba gaba da lada ababu eh ta yi lada ababu wani lokaci sai ka yi sallah guda ɗari wani ya toshe raka a biyu sun yi su sun yi sallah kata ta a zuwa da la'asar ta kwana ɗari saboda shi yana da tsoron allah kai ko ba ka da tsoron waya kai tsoron waya a gari ba in kana sallah saboda haka ku lura da irin wannan ku rika kula da irin wannan in kun ka gama sallah kuma ku daga hannuwanku ku huskanci hannuwan nan naku ku huskanci huskokinku da suwa sannan ku rika cewa ya rabbi ya rabbi ka ba mu kaza ku kira Allah sai ka ce ya rabbi ya rabbi akalla sau biyu sannan ka faɗi abin da suka sa a baka wanda bai yi haka nan ba fahiyar hidajin sallah ce banza ce wato na kasassa ce rawa ba wasu ba sanani ya ce na kisata wa kalilatar sawabu wato abin nan wa fikihan ma ta kaddama wato fikihan hadisan nan da ya gabata annahu yudlabu fi salati a da ana neman mutum ya kyautata sallah wal ihkam ya kyautata ta da kyau wal khudu'i ya tawadi cikin wal khushu'i ya kakkantar da kai wal huduri ya halatta zuciya ta ma Allah ta'ala tare da Allah zahira wa nan boye da bayani wa innaha fa ha dukhulun fi hadarati rabbi ita sallaha in ka kabarta ta ka shigo wajen haduwa da Allah wa munajatin lahu jalla sha'anu kuma ka shigo ganawa da Allah duk wanda yace Allahu akbar ganawa ta suka da Allah ya kamata a ce duk wani wanda adda daraja gare ka a ce ya kamata a ce Allah ya dara shi daraja gare ka ka aje magana da kowa ka wasanci Allah ka kashe wayar ka duk wanda za ka magana shi ya kamata ka yadda Allah ya yi shi girma to gaba ne kake duk wanda kaka son ka yi magana da shi ko ya bugo maka ka tuna cewa yanzu kana gaban wanda ya yi shi gaban Allah kake kuma magana ka kai da Allah don me za ka saurari wani kana magana da Allah ka koma saurari wani ya kamata a ce allah nan dai allah nan dai ya kamata a ce allah nan dai allah nan dai shi a gabanka shi kake fuskanta shi kake ci gaba da ganawa da shi ba wani ba sai abubuwa sun lalace kwarai sai ka ga mutum ba ko mai kudi ba ba ko wani mai mulki ba amma yana sallah ya ki iya kakkaɓe zuciya ta zuwa ga allah zuciya ce tana ga mutane wani ma aboki ne na zai bugu mai waya ba wani na ba amma ya kashe waya ya matsu bai gama ba wani ma wata yarinya ta ta bugu mai waya amma ya matsu bai gama ba ai kaka a samu abin da ya kusa. shi za za ku ga kullum sallah suka kullum ciya suka ƙara kullum sallah suka kuma kullum ciya suka kara ita ku sallah arziki ta ka kara amma kuma ga ta ga wani na shina ita kullum karin ciya shiga da talauci da damuwa da bakin ciki kullum su ka karuwa gare shi kuma ga shi yana sallar da eh? za a ji shi saboda wani ya bugu wanda ya fi wannan da yake tsaye gaba gari shi Duwayen abubuwa kuma da kuka gani wasu malamai na a can jihi kai musu wata wani mafi yawa wasu na jahilai waɗanda ba su yi karatu ba sun naɗa makansu abin nan rawanin malanci can suka zama cikinsu su ka tare su ba su bari su iso inda malamai su yi tambaya to ka gani yanzu irin wannan aikaka aikaka a samu abin da aka so kowane iri na yanzu to aikaka a samu wani aka su babu wanda za ka yi yanzu wanga ka azaita shi saboda ya bi hanyar da ba ta da kyau hanya sai ba ta da kyau sallar gagaye ne duka ko liman ya fi lokaci da yawa ba ta wuce duka minti 25 ga yi awa 24 ta ga yi to sallar ga duka ko wuce ba ta wuce minti 5 to amma awa 24 bai iya ba Allah minti 25 ko awa guda bai ba Allah ko minti 30 musu kai ba rabin awa ke duniya dai duniya dai a dai duniya dai a dai samun abin duniya ba haka na haka ba a samun abin duniya da sabon Allah ba a samun abin duniya da sabon Allah kowa ka san ya samun abin da hannun Allah to sai ya bi Allah ya ta samu wa inna lana lana akhiratu wal ula lalle da lahira da duniya don namu kowa ka bi da su ga wani ba Allah ba bai samu don kayan Allah ba mai iya ba mai kayan da ka iya kwasa su ga Allah da ta Allah ya taimake mu shi mana jagora rawabu ashabu sunan ashabu sunan suka ruwaito abin nan wannan hadisi da sanadin sahihi da sanadin sahihi to ayyula ayyu a'malis salati abdal cikin ayyukan sallah wani aiki ya fi alheri ayyu amalis salati abdal cikin ayyukan sallah wani aiki ya fi zama alheri an ja jabir radiyallahu anhu qala sayla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyu salati abdal an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ayyu salati afdal wata sallah ta yi albi qala dulul qunut yace a dade ana kira'a dulul qunut sai dai shi sai dadewa a kawai ta kira'a ko san ya gabata wato abin nan mutum na diba wuri inda za a tsawaitawa in ya zama liman yara na ya kaba sallah babu laifi ya tsawaita musu tsawaitawa na birge su inda tijawa na ya kaba sallah kun san hadisi ya gabata far ya kasabi bi al'ubiyin ya yi koyi da masu raunin su saboda haka ya ja gajera sura don can umarni na aka ba shi falle ya kasabi bi al'ubiyin saboda haka ya jibi tsohon nan ya ja sura da suka yi matsayi to sai ya ja kai ya ja doguwar sura wadda ba su yi ma kama wadda ya gabata amma in sallar dare ta mutum kai da daddare ka sallah da shi kadai cikin gida ne to ya ja abin ya ja duwa da ya kaso in gida ne ya ja duwa da ya kaso wani za sallah da nan su yi wani da dawo da masha'a in ya yi sallar kai ne su yi tsawata wa da gada ma don hadisan sun gabata na hukumanci ba rawahu musulun sahihu musulun ya rawaito wannan hadisi wa tirmidhi wa abu dawud wa lafzu lafaza abu dawud su'ila nabi sallallahu alaihi wa sallam ayyu ayyul a'mali abdan an a annabi cikin ayyuka wahi kala dole kiyama ya ce a daɗe tsaye ana kira saboda haka idan kana iyawa in an jima in allah ya kaddara ka bayan ka kwanta da daddare gidanka za ka yi sallah to ka ja dogo sallah ya an ka kai ga iyaka har da kare ka ƙura'anin ba ka yi ta yi sai ka ji kunkurin ka ya fara ciwo sannan ka ce allahu akbar ka more mukurciyarka ka more makwarciyarka sai ka daɗe da lahiya in kana irin sallan nan sai ka daɗe da lahiya kuma mai irin wannan sallah shi na mun ka karanta da su cikin da ta hanga cewa duk wanda ka irin wannan sallah duk wani ciwon da aka cewa ciwo na wanda zai je asibiti a ce mai ya zanka motsa jini to iri ne bai kamar duk ciwon da zai yi a ce ciwo na da aka bukata ya motsa jini to irin wannan ciwo bai kama Allah ka taimaka mana ka kara mana imani ka kara mana tsoronka da ya ba da ka da salati ya ce abin na a dole kiyamu. ya ce dole kiyamu huwa ma'ana alƙanutu da ke faƙin ga ya ce faƙin malamai ya ce dole kiyamu. wato ana nuni wato mutum shi na aka nihi da tsulul kunuti ba abdullu amalin fi salati dolin ya cikin sallah abinda ya wani aiki wato mutum ya daɗe tsaye da duka ba wabi kala shafi'i da wannan shafi'i ya faɗa wa abu hanifa wa kala ibn umar wa jama'atu ibn umar da wasu jama'a sun ce a sujudu abdullu dole sujudu ya yi mutum ya kai goshi ne ƙasa ya daɗe bai taso shi ya fi la hadisi saboda hadisin da ya ce a ƙarar ma ya da abu bai na min rabihi wa huwa sajidun lokacin da bawa ya zama kusa ga ubangiji ne da yake sujuda wala hadisi saboda hadisin da ya ce alaika bi kasaratu sujuda na umarce ka da yawa sujuda saboda haka ka ka jaga jajjerun surori irin su ina adaina kai surori da ya kai rakawai da yawa ya yi saboda alaika bi su juli bai ce alaika da dole kiyami ba nan ga dole kiyami labari na ya suwa, amma inda ya ba da umarni sai ce alaika bi su juli Allah zai ta kaddama fi falalar salatu, wanda wannan hadisi ya gabata babin falalar sallah wata waƙafa ahmadu bin zalika ahmadu bin hanbali aka ce to alagawa da malam kaji abinda malamai suka bada shabi da abu hanifa sun ce a dade tsaye ana kira'a ya yi ga sallah ɗan umar ya ce a yi kira'a a yi gajajjerun surori a yi rakawoyi da yawa don a yi sujuda da yawa ya yi to alaga wata malam kai ne a fahimtar ka ya ce ban da abin cewa wata wakafa ya yi tsaye ce ban da magana an cimma malam imamu ahalus sunnati wal jama'a inda duk ya kasan ya taro ya kasu taro ya ce ban da magana wa qala ishaq kasaratu sujudi bin nahar abdan haku shi kuma ya ce inda rana mutum ya su yawaita a yi rakowi yan gajejjeru abdal yi inda rana wa tadawilul qiyam fil layl abdal in ko da dare na a ja doguwar sura ya yi. wannan shi magana isa haka kun ga shi ya haɗa hadisan biyu gaba ɗaya duka magana isa haka da ta ɗara ta su kyau don ita ta haɗa biyu ɗin gaba ɗaya a a'lam to Allah ka taimaka mana bai a sama'ikal wasu na ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibadaka ka ƙara mana ikhlasi ka raba mu da sabonka ka raba mu da sha'awar sabonka ka warkar da mu ka warkar da iyali ka warkar da iya da zuriya ka kare mu ka kare su daga shara a shararai wayanda an ka sani da wayanda ba a sani ba na kusa da na nesa duka allah ka kare mu ka kare iya da zuriya ka yi mana ƙarshe mai kyau ka sa aljanna makomanmu kuma ka ba mu ikon kwana na wuri nan za mu kwana insha allah